assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda kuke gani masu kallon mu da sauraron mu a wannan cibiya yau za mu nuna muku yadda ake warware ainihin sihiri irin wanda muka kwatanta muku yake faruwa kamar yadda ya faru a baya wanda wanda muka yi karatu iya in nuna mana yadda aka yi shiga jikin mara lafiya ma'ana shi wannan aljani kenan to a farko ina so ina muku cewa hanyoyin warware sihiri suna da yawa suna da yawa ya danganta ga kowa irin fahimtarsa da kuma ilimin da Allah ya ba bashi wasu sun tabbata a nasi karara kamar yadda Allah ya nuna mana matsayin falaki da nasi wajen warware su kamar wannan da aka yi shi mai kulli goma sha ɗaya ɗin nan farko abin da za ka fara yi a matsayinka na malami mai warware siri za ka fara karanta bismillahir rahmanir rahim ka karanta kula uzu bi falak a kula uzu bi falak kula uzu falak ka faɗa sau ɗaya sai ka kwance wannan kulli ka ce Allah ka yaye wani abin da ke damunsa min sharin ma ka kwance wannan kulli min sharin ga suke zawo ka ka kwance wannan hin ka ce Allah ka yaye wani abin da yake damunsa wa min sharin nafasa ta firo kan ka kwance kulli na gaba ka ce Allah ya warware wani abin da yake damunsa har zuwa kula uzu rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharin suwasu kan nas Allah di wasu yusufi nas min jinnatu wan nas aya ta goma sha ɗaya kenan gwargwadon yawan ayoyi gwargwadon yawan kulli irin kullun da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana kai na ƙarshe kana zuwa na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware ya warware ya warware ya warware to amma sau da yawa wani abun kuma annabi ya ce ga yadda za a yi amma mutane suka yi ce ba su ga yadda abun ba to kai ne kai ƙarya ko kuma kai ne baka yi daidai ba baka yi yadda abun ya dace ba wannan kenan saboda ka in har ka ga baka wannan kai baka ga yanda ya dace ba kai abun kai abun amma bai tabbatu yanda kake so ba mu ka zo cibiyar mu ko ki zo cibiyar mu za mu warware miki shi da yadda ta Allah in mun yi wannan din za mu haɗa miki da wasu abubuwa na ayoyi na karatu rukuya wanda muka sa malaman mu masu tsarki suka tattofa a cikin wannan roba na karatu rukuya da kuma ruwan zuma wanda dukkan abin da za mu ba mutum na warware sihiri duk abin da za mu baku na warware sirri sai mun haɗa muku da ruwan zuma wanda muka haɗa da wasu abubuwa namu sannan a gefe guda mu haɗa muku kuma da abubuwa irin wannan na garin itace kar mu manta muna nuna muku garuruka na itace wasu za ce me yasa ake amfani da itace wajen warware sihiri kar mu manta malamai da yana masu maganunuwa ɗauki imamul gazali ike cewa kullu ushibatin filaradi na bitatun fiha sirrin min ta sabitatun babu wani ice a ban ƙasa da Allah ya halicce shi wata bishiya wata mangoro wani ɓaure wani ruman wani ganye wani kowane irin itace face akwai hikimar Allah da take tattare da wannan itace yana maganin kaza baka sani ba yana magani kaza baka sani ba da magani a gonar yaro shi yasa muke amfani da itatuwa da ganye-ganye da sasake-sasake wannan kenan sannan kuma a gefe guda muka amfani da irin wannan wanda muke cewa farin turare kenan wanda shi ma muna warware irin wannan sihiri da shi mu ba wa mutum ya dinka shakar hayaki yana shiga har cikin jinin mutum kashin sabargonsa ya lalata sihiri kowanne iri sannan uwa uba mu gaya masa ayoyi na ƙur'ani da zai dinka yawan karantawa falaki nasi bangaren rigakafi kenan da kuma abin da ya danganci ya yawaita ambatan Allah yin komai ya sa bismillah idin ka zama cikin alwala idin ka yin saloli a nafila sannan idan mutum yana so san mu har abada ba zai dinka tasiri a jikinsa kai ba ma zai shiga ba ka kiyaye zina yan uwa ina kiyaye ina gaya muku ina tuna muku hadda kaina in kuna so a ku sihiri ba zai taba tasiri a kanka ba wallahi tallahi ka kiyaye zina bacci kake dan uwa in dai ba ka so sihiri ko tasirin wani aljani ya nasara a kanka ka kiyaye aikata zina domin duk inda waɗannan shaidanin aljanu in mu rukuya da su muna musu karatu zaka sun ce sun fi son shiga cikin mutumin da yake mai datti mai kazanta bai damu da ibada ba an kuma sun shiga cikin mai ibadar wannan kuma ibtila'i ne Allah ya jaraba wala qad tannan lazina min qablikum Allah ya jaraba wasu kafin su tunda an wa manzan Allah sihiri ba wanda zai ce ba za a iya masa ba ko annabi yana datti a jikinsa annabi ba shi da datti ko shi kazami ne annabi ba kazami ba amma an masa sihiri domin Allah ya jaraba shi wannan yake nuna za a iya kowa sihiri mu kiyaye daga rigakafin sihirin nan sai kun zo ku shiyarin ku watsa wannan abu a duniya ku yi laikin yan uwa domin ku samu lada kuma al'umma su amfana Allah ya ba mu sa'a ya mana maganin duk wani mai sigiri Allah ya ba mu sa'a